Wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar hukumar samar da aikin yi ta Najeriya mai ɗauke da sanya hannun mataimakin daraktan labaran hukumar Mr. Edmund Onwuliri ta ce nufin wannan shiri so ake a san takamaimai adadin 'yan Najeriya da ba su da aikin yi domin ya zama mahaɗa tsakanin marasa aiki da masu ɗaukar aiki. Kuma gobe laraba ne idan Allah ya kai mu za a buɗe shafin yanar gizo don marasa aikin su fara rajista. Kabiru Ɗanladi Lawanti malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Akwai lokacin da muka yi wani bincike a 2008 na kokarin sanin ma menene bukatu na na labor market a Najeriya muka yawa a National Bureau of Statistics ba su da shi muka tafi Ibadan babu in fact sai ba same shi ba so za mu iya cewa wannan is a very good program wanda gwamnati zo da shi saboda yana da kyau a ce an san don duk abin da ake magana a kai yanzu kusan hasashe ake yi sai dai hanyoyin da za a yi shi kuma shine matsala saboda in ka ce portal za ka buɗe mutane su yi rijista ba karamin matsala za a samu ba a ce kasa irin ta Najeriya wanda ba ko ina bane ma suke da intanet na farko kenan na biyu ba ko ina bane suke da kwamfuta duk da yake dai akwai yasuwar ƙananan wayoyi wato wayoyin hannu na android to amma kuma da yawa in za ka tara wani ya gama jami'a ya koma kauyen su watakila bayi da aiki da zai iya sayan wayan android. dr abubakar umar kare na jami'ar abuja ya ce rajistar marasa aikin yi ta hanyar na'ura mai aiki da kwakwalwa akwai matsala. waɗannan marasa aikin yi da suke ƙauyuka da kuma karkara yawan su ya fi waɗanda suke birane. duk da gwamnati a fili take cewa ta jami'a ta ga ta tallafa marasa aikin yi ya shi sa ta kawo shirye-shirye wanda ko a cikin kasafin kuɗin bara wanda har yanzu yake aiki akwai tanadi da aka musu. To amma ko kowace lokacin an yi korafin cewa da dama daga cikin marasa aiki da suke karkara ba a yi da su to saboda haka idan dai har ana son wannan shiri ya nasara to dole ne waɗanda suka shirya shirin su samo hanyar da za su yi wasu waɗanda marasa aikin yi da suke karkara da ƙauyuka hanyar da za a musu rajista amma ba ta hanyar kwakwalwa ba da alamu dai ra'ayoyin masana ya zo ɗaya dangane da illar yin rajistar shirin da na'ura mai kwakwalwa kamar yadda farfesa garba ibrahim sheka ke cewa ce an za a yi wannan abin mu dai an zo arewa ana so kowa ya sani a je wurin dagaci da mai unguwa a tabbatar in kan su za na da nazar su za a yi sama amma dai an ce za a yi ta wannan su intanet da waye to ina tabbatar maka da kake abin da za a samu da zai kai yawan wanda suke da baki malam kabiru ɗanladi lawanti ya ce don shirin ya samu nasara akwai buƙatar ƙana hukumomi su shigo cikin shirin dumu-dumu kananan hukumomi ya kamata su shigo a ciki chairman ko kansiloli da sauransu su shigo su duba ainihin mutanen su da suka makaranta saboda su suke kusa da mutane kuma sun san waɗanda suka kammala makaranta ba su da aikin yi kokarin da muka yi don jin martanin hukumar kan wannan matsala ya ci tura hassan maina na muryar amurka daga abuja najeriya